Ah, amma salam. Dan hajiya. Shagala, shagala. hajiya. Shagala ba fashi. hajiya To Allah. Ya labari. Alhamdulillah. Ina hajiya tana cikin? Ina hajiya ta yi sama. tashi? Ta tashi. Allah dawo da ita lafiya. Ka san kaya kare to kuma ba zama. Sai ta je ta sake siyowa. amma fa ka yi masifa kokari duk wani fa abu da ka san ina zan bukata to da shi a gidan nan to me zan kuma fita in yi ta za a ce tamfas tsan gida kamar wannan mm. a ce daga kai sai kare sai mai gadi to kuma menene bayan wannan manta akwai wani abun bukatar bayan wannan me shi ka gayyato abokan taya kan rayuwa ku zo na ku huta ku kore ya sa aka ce komai na babba ya fi na yaro shi ne gaskiya kuma wannan maganar taka haka ne to amma kuma ka san wani hanzari ba mutu ba saboda kai ya zo duk abin da nake zama na mai gadin nan bayan hajiya ta dawo ya kwashe zancen ya gaya mata ga abin da yake faruwa manta da wannan kai ya zama na fa cewa kiwon gadi bai yake yana gadin gyar yana gadi na wa yake ta wannan kaga in ma ya ga yarinya kawai in kaga zai ma wani cari zai ma wata kwarwa kawai sai kai masa shari kawai hajiya da ta dawo sai ta kore shi kai <laughs> kai kai shi yanzu yaushe zai dai asara aikinsa akan wannan ai shiru zai to kuma wannan abin ya zo daidai faduwa ta zo daidai da zama saboda ni ma akwai wata yarinya ta ta zange min wani bayanai ni kuma yanzu ka san abinka ga wanda ya fi ka wayewa <laughs> to yarinyar ta fi ni wayewa kirauta to a hankali sai na gane ga manufarta ah. to kaga yanzu kaga ba wai sai an je an kama hotel ko abin nan ba ga gida kawai Dempsey! Dempsey baby. To yaya sai yaushe kuma yanzu? Ani da bari na kai a nan zama zamana ba ma sai ina wani zuwa ina dawowa ina wani waye ba ka gane ai tunda kaga hajiya ba ta nan ba kai kaɗai ne a cikin gidan nan kawai mu saka ta mu wala. Oh Dempsey ai ni kaina ba zan so ki tafi ba. To amma fa ya zama dole ki tafi saboda ban san lokacin da hajiya za ta dawo ba. Ko da wani lokaci hajiya za ta iya dawowa ta tarar da mu. Amma da ba zan haka ba cewa zan yi ki zauna. Ka faɗi gaskiya ba. Abba Jamsi, da ka jefa ba wata fa. Ka faɗi gaskiya kai dai kana so kawai in tafi saboda ka samu daman kawo wasu cikin gidan nan. Ina so in canza maki wannan tunanin in ma da shi a nan kiki canza. Ai ba wata face ki. Ke ce makwallin kwal Allah. Kin yi ne Jamsi. Ai ni a yanzu haka ma ƙoƙari nake kawai in ga ba wata fa ko ta ko ina sai ki Allah. Ai na, an ba dama. wannan ban su tafi ne ƙyar. ba hujja shi zai sa in bar ki tafi. Saboda ban san lokacin da hajjiya za ta yi. Idan ta zo ta gaske ma ai ba ba daɗi ko ba haka ba. Duk abin da zai kawo yankewar alaƙa ta da ke ni ba zan so ba. Kun ga wani. Ya zai saboda na so ma da a ce da akawun ɗinki da shi kenan sai dai <laughs> in miki transfer to yanzu ma ba sabis ne da sai in miki transfer ba sai na baki a hannu ba Allah Allah akawun zan bude ni ka tana kusan kwashewa haba jamsi babban kwashewa ma ai kace ainihin mai kwashewa to zan ma bude miki akawun guda biyu bankuna biyu manyan bankunan da muke da shi a ƙasar nan sai wanda yau ga dama za ki je ATM ki zani kuɗi <laughs> jamsi Jansi! Kayan kanti daban da na shago da kala-kala na baby. ni best to ai za ki iya zuwa ma yanzu sai kaɗai nake jira daga ni fa sai halina <laughs> to shi ke da sai kin zo siliza siliza a kin gafa in dan daga taki sai mu jima sai mu kai awa ɗaya ke gashi ba ki zo ba to dila za ki zo gani gake da za ki zo ina jira ki <laughs> siliza a ba wani ba wani kisa zan miki